This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a biyar ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Firaminista Netanyahu cewa ci gaba da tallafawa Isra'ila a ta da Hamas zai buƙaci samar da sabbin matakan kare fararen hula da ma'aikatan jin kai. ƙasar Finland ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru goma da Ukraine. Ana daɗa samun damuwa tsakanin ƙasashen yamma kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan sharuɗan da Amurka ta gindaya ma Isra'ila game da halin da ake ciki a Gaza. Za kuma a ji dalilin da ya sa ya kamata a yi taka tsantsan wurin bayani a duk lokacin da 'yan bindiga suka sace mutane. 'yan ta'adda ai idan suka yi wannan kidnapping ɗan sukan zo su ma suna sauraron rediyo ne ake suna jin labarai kamar yadda kowa ma ke saboda su san wani irin tasiri abin da suka yi kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi kace na can da ake yi kan basukan da gwamnatin jihar kaduna najeriya da ta gabata ta ciyo da kuma rikicin cikin gida da ya dabaibaye jama'iyyar leba a najeriya sannan za a ji darussan azumi albarkacin watan azumi na ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya faɗa ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya alhamis cewa idan har isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin amurka a yakinta da hamas za ta buƙaci ta bijiro da sabbin matakai don baiwa fararen hula da ma'aikatan jin kai da ke yunkurin kai musu abinci kariya yan kwanaki bayan da dakarun isra'ila suka yi lugudan har haren saman da suka yi sanadiyar kisan ma'aikatan jin kai bakwai fadar white house ta ce biden ya jaddada wa shugaban na isra'ila ta wayar ta cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jin kai sannan ba za mu amince da ci gaba da wannan yanayi na halin na bukatar jinƙai da ake ciki ba ya kuma nuna cewa biden ya buƙaci ɗaukan sabbin matakai don kare fararen hula da kuma buƙatar dakatar da buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba a rikicin da aka kwashe akalla watanni shida ana gwabzawa jami'an ukraine sun faɗa jiya alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki da rasha ta kai cikin dare ya kashe akalla mutum hudu sannan wasu sha biyu sun jikata a birnin kharkiv da ke gabashin kasar magajin garin kharkiv igor terehov ya ce jirage mara matukan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama harin ya yi sanadiyar katsewa mutane 350 wanda suke zama a yankin wutar lantarki ya kuma bukaci dukkanin jakadunsu jakadun su baiwa ƙawayen ukraine baki domin samar wa ukraine na'urorin kariya masu inganci a ranar laraba ukraine da finland sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na shekaru goma yarjejeniyar ta sa finland ta zama mamban neto na takwas da ta shiga yarjejeniyar tsaro don na dogon zango don baiwa ukraine kariya daga hare-haren rasha cikin wannan shekarar a wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya alhamis cewa akwai buƙatar baiwa ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen ƙasashen neto a sa'ad da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga china koriya ta arewa da iran daga bayanan da na samu yau kowace ƙasa har da amurka za ta ƙara azama sannan akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen nemo yadda za a samar wa ukraine kayayyakin da take ci gaba da buƙatar su abinda blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan kammala ganawar da ya da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙawancen neto a shalkwatar ƙungiyar da ke brussels yayin da mambobin neto a raddin kansu suke baiwa ukraine tallafin makamai kungiyar a matsayin tsintsiya daya ta mai da hankali akan samar mata da tallafin makamai tallafin makamai da ba sa mummunar kisa domin kaucewa ta'azzarar tashin hankali da rasha akan su kai tsaye ya zuwa yanzu sama da kasashe talatin sun kulla ko suna kokarin kulla alaka tsakaninsu da ukraine mu kan mu amurka muna kokarin kullata mu alakar da ita ya shaida To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoto na farko na musamman. kamar yadda aka ji amurka ta yi kashedi ma isra'ila game da makomar abotarsu muddin ba ta canza salo ba a gaza Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa goyon bayan Isra'ila da Amurka ke yi zai fa dogara ne kan sharaɗin cewa Isra'ila ta ɗau matakan kare Falasɗinawa farar hula da ma'aikatan jinƙai a Gaza. 'Yan kwanaki bayan da wani harin jirgin saman Isra'ila ya yi sanadin mutuwar wasu ma'aikatan jinƙai na ƙasa da ƙasa su bakwai. Fajar shugaban Amurka ta White House ta ce Biden ya jaddada ma shugaban na Isra'ila cewa hari kan ma'aikatan jin kai da kuma halin da illahirin yanayin jin kai ke ciki a yankin ba abun yadda ba ne. mai baiwa amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa jan kabi ya ce The need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete, and measurable steps. Ya ce shugaban ƙasa ya yi bayani dalla-dalla kan bukatar Isra'ila ta yi shelar shirin daukawa tare da kuma aiwatar da wasu jerin takamammun kwararan matakai da za kuma iya tantancewa na magance illar da ake mafarar hula da matsalolin jinƙai da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinƙan. Ya bayyana ƙararra cewa manufofin Amurka game da Gaza za fa su ta'allaka ne kan abin da muka fahimta game da abin da Isra'ila ta gaggauta yi kan waɗannan matakan. A Brussels ma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma manema labarai cewa manufofin Amurka kan Gaza sun ta'allaka kan abin da ya kira gaggauta ɗaukar mataki daga ɓangaren Isra'ila don kyautata yanayin samar da tallafi da ilahirin yanayin jinƙai a wurin da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinƙai da na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Blinken ya ci gaba da cewa. We don't see the changes that we need to see. duba abin da zan iya faɗi kawai yanzu shine muddin ba mu ga irin sauyin da muke buƙatar gani ba za fi a ga sauyi a manufofinmu duk da muhimman matakan da Isra'ila ta ɗauka na barin a shigo da kayan agaji cikin Gaza abubuwan da ake gani a ƙasa sun yi matuƙar rashin gamsarwa kuma ba za a lamunta da hakan ba ya ƙara da cewa mummunan harin nan da aka kai kan ma'aikatan agaji na world central kitchen a wannan makon shine na farko dole fai zama na ƙarshe nan take dai isra'ila bata fito fili ta ce komai kan waɗannan buƙatu na amurka ba wannan kenan ana tare ne da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aisha da kashi da biyu na labaran duniya shugaba biden ya yi farin ciki da cikar kawancen neto shekaru 75 a jiya alhamis yayin da kungiyar kawancen tsaron ta marabci sabuwar mambanta sweden wacce wannan ne karin farko da ta halarci wani babban taron kungiyar sannan yayin da ukraine take yayin da ukraine take fatar za a amince da muradinta na shiga kawancen a taron kungiyar mai zuwa da za a yi a washington cikin wata sanarwa biden ya marabci sabbin mambobin kungiyar finland da sweden yana mai cewa wajibi ne mu kare wannan nasarar kana mu dora a kai biden ya ce wannan ita ce kawancen tsaro mafi girma da aka taba samu a duniya to sai dai ba haka kawai ya tabbata ba kazalika bai kasance abin da za a kauce masa ba somaliya ta ce ta yi wa jakadan kasar habasha umarnin ya fice daga mogadishu kana ta ba da umarnin rufe ofisoshin jakadancin kasar biyu wanda suke yankuna masu zaman kansu a yankin portland da yankin somaliya da ya balle daga kasar sakamakon wani rikici da ya shafi tashar jirgin ruwa tsoma bakin gwamnatin ethiopia a cikin al'amuran cikin gidan kasar Somalia ya saba 'yancin Somalia a matsayinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta abinda ofishin firaministan Somalia ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya fitar jiya alhamis wannan matakin ya biyo bayan wani taron da manyan kusoshin gwamnati ƙarƙashin jagorancin firaminista hamza bar wanda aka yi a mogadishu. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo maku wata hira kan matsalolin tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin da ka taimaka abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tambayi wing kwamanda Musa Isa Salmanu Murabus kan tasirin da bayanan koko bayyana wasu bayanai kan yi wajen nasara ko rashin nasara a yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro sai ya ce. E ba shakka ba kowane bayanin tsaro ya kamata a fito da shi ba ga bayanan jama'a da sauransu amma kuma su jama'a suna da alhakin kullum a sanar da su irin matakan da ake ɗauka mhm. na tabbatar da tsaronsu da kuma idan abu ya faru irin wannan babban hakanan na ba saboda a ba tabbacin cewa eh ana gwamnati na aiki aikin tabbatar da wannan abin bai kara faruwa ba mm-hmm. na farko an solving din wannan kamar ba da misali kamar wurin sace yaran nan mm-hmm. a dole a fito da rahotannin da za su nuna cewa ko kuma bayanan da za su nuna menene gwamnati ke yi mm-hmm. domin kwato su domin kuma eh, eh, eh, wannan sannan kuma dole a nuna mu jama'a cewa matakan da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa wannan abun bai kara faruwa ba a yanzu da kuma nan gaba su dole ne a samu matsaya ko kuma a samu a samu deliberate balancing mhm. wato ai daidaito a daidaita al'amura yawa a daidaita al'amura tsakanin abin da za a ce bayanan da za a buyi na sirri da kuma bayanan da za a fitar da su ga jama'a saboda san karfa ki manta wa'yan 'ya'yan da tamanin da ta kai mhm. ƴaƴan jama'a ne mhm. ƴaƴan mutane ne iyayen suna nan suna wannan ah, suna cikin al'umma ne yawa cikin wani yanayi na ɗimmituwa da sauransu sannan kuma a zo a ce a ba za a gaya masu komai ba ai bai kamata a ce haka ba mhm. ah, sannan kuma ba ma su kaɗai ba ai a najeriya kun san kullum abubuwa na faruwa dole mutane idan ba a gwamnati ba ta faɗi da abin da ke faruwa ba da sauransu wa dole za a a yanzu muna abin da ake cema information age in mhm. ba su ji ba a wannan wasu za su zo su ruruta a social media ko kuma yanar gizo-gizo mhm. da sauran so gwamnati na da alhakin fito da bayanai mhm. wa'anda ba irin na sirri ba ne wa'anda za su yi truncating effort din da ake saboda haka mutane na da alhakin a shaida musu mai ke faruwa mai mhm. gwamnati ke yi mhm. me yana irin tanadi ko kuma wani irin shiri ne gwamnati ke ta tabbatar da cewa wannan abun bai kara faruwa shi ta'addanci gaba daya wato jinin da yake aiki da shi ko kuma iskan da yake shaɗa mhm. shine information wato shi ta'addanci al'amari ne na tsorata jama'a jama'an gari gwamnati ita an yi ta ne domin ta ba mu mutane tabbas ta kula da jama'a da sauransu shi kuma dan ta'adda shi kuma aikin shi shine tsorata jama'a ya nuna masu cewa gwamnati ba za ta iya tsare shi ba hmm. saboda haka gwagwarmaya ne tsakanin gwamnati da kuma su 'yan ta'adda hmm. amma wanda ake ma gwagwarmaya na akan shi shine shi wato eh, al'umma Hmm. ita gwamnati shi ɗayan ta'adda ai idan suka yi wannan kidnapping ɗin hmm. sukan zo su ma suna sauraron rediyo ne ake yi hmm. suna jin labarai kamar yadda kowa ma ke ji saboda su san wani irin tasiri abin da suka yi yake ah, saboda haka dole gwamnati ya zama cewa ita nata bayanan da take badawa shine nake kamar da na faɗi da shine na tabbacin cewa wannan abin da ya faru ba zai kara faruwa ba mhm. kuma muna tabbatar da cewa ko kuma gwamnati na tabbatar da cewa ba za ta yi duk abin da ya kamata kuma a yi zama cewa a zahirance kenan ana haka ɗan mhm, ba kawai a baki ba cewa synchronization eh ba kawai a baki ba ba kawai a fito ana taɓaɓatu ba kowa ya ce ya saki press statement an saurari bayanin wing commander musa isa game da sha'anin tsaro a najeriya yanzu kuma ga manuniya manuniya. hannu yana magana akwai hadari amma a yanzu kuma mutum da ke magana mukami ba a najeriya da kusan gwamnati sun kawo hamsin ko su da murabusai murabusai irina ya shigo layin na musa maraba da zuwa. tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulami lamida kenan ke nuna wa da duniya cewa zirga-zirgar ziyarce-ziyarcen da tsohon gwamnan jihar kaduna yan rufa'i ke yi ta kara tabbatar da cewa wasu na da daraja ne kawai idan suna rike da mukami ko da kuma game da rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan gwamnatin jihar kaduna maganar makalkalewa magudun murgino ma dudin bashi ce take kara daukar dimi. Akwai kamfani sun sun sami ne suka ce suna so biya su naira biliyan arba'in na ce musu na biliyan arba'in. Jihar Kaduna mun gano cewar a watan Januwari da February ta samu 17.5 biliyan naira kagan ka hada wajen 35 biliyan naira aka samu so ka gani shi kan figures da yake bada har sun kasa zama su daidaita alƙalma din ita ma dai jam'iyyar leban da ta fara ci da wutar rikicin cikin gida akan zaben zakulo sabbin shugabanni ta nuno ta alama ne cewa ta yi tsayuwa irin ta gwami sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai peter obi zai bada da su ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyyar ya aika ga bai dace ba. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji ciki wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai da dumi-dumi. Shiri na ɗari da sittin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku duk makon duniya amma kuma na ƙarshe cikin wannan wata na azumi. Mai yiwuwa kuma azumin amma na zama babu mukami yasa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Rufa'i ya fara yawon zauracin da wasu ke gani a matsayin tsegumi. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lami ya ce yanzu ne 'yan Rufa'in zai gane idan da gaske ne a ƙasar akwai masu kallon shi a matsayin wani jarumi. Wato bana son magana kan Irwai. Ne magana kan sa shekara kamar goma sha lokacin da ke senate ko minista. kuma ke cewa shi bai a bashi misa kan wani ba shi ba sai sabon ba sa. Ya zo ya zama gwamna. Dama can ai mukamin ne yake magana ba Irwai ba. A yanzu malam Irwai ke magana mutum ko ne da fasan kamar ni. Me lokacin yake gwamnan ko da sa saka nan a ko da ya sa To dama ai mukamin ne yake yawo a kansa. A yanzu mukamin ya soka. Yanzu akwai gwamna Kaduna. Shi ne sa. Akwai da akwai gwamna Jigawa. Ko ina so ko so shi ne shugaban. Saboda haka alhamdulillah yanzu ya zo layin mu na ordinary person local irin mu je zuwa. Amma abin mamakin shi ne ya je wurin Abdul Ninki wanda sanata ne kuma dan PDP sai ake ganin kamar watakila yana son sana ku ne. Shi ne a ina yi nisa ne a ina san shi da Aisha na Hussein ko da shi da riba da su a kula asu yana Hussein manya akan Hussein da zarce yake zarce ko bayan nan zai yi basan yawa saboda haka da ka je idan mukami yana magana akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana mukami ba a Najeriya da kusan gwamnati sun kawo jin hamsin ko su da murabusai murabusai irina to ya shigo layin na musa marabu da zuwa. Game da rudani Yayin rikicin rungumo bashi a jihar Kaduna kuwa gwamna Uba Obasanin da ya rattaba hannu wajen ciwo bashin lokacin yana masar jan tare Najeriya ne ya nuna da cewa a gaskiyar magana tsohon gwamna Nasu Amir Fa'i ya riga ya haƙa mushi rami. An yanke mana 7.5 billion aka cire ma Kaduna saboda bashin da ake dumo. Saboda haka ba za mu yi biyan albashi ba sai mun ci bashi kuma wannan kuɗi da aka cire mana na je gaban shugaban ƙasa na yi kuka ya ce mu wannan bashi na miliyan 556 na dala bashi ne na walba amma zai ga abin da zai yi dan taimaka mana saboda haka kudin da ya zo mana 3.6 billion albashinmu a jihar kaduna is 5.2 billion sai mun samu biliyan biyu za mu cika mu biya albashi na ɗaya kenan na biyu na tambaya wannan kuɗin da aka yanke mana wannan wata ne kaɗai aka ce a za a yin shekara shida na ji kuɗin nan da lokacin aka ji bashi na dala na 460 yau official na dala is 1,300 waɗansu ma sun je suna zagi na cewa an fara aiki a kaduna na kasa ƙarisawa to in zan ƙarisa sai na biya biliyan 115 ba mu da su ba mu da maganin su saboda haka abin da ke gaba na albashi ne akwai kamfani sun sun sami ne ccecc suka ce suna so biya su naira biliyan 40 na ce musu na naga biliyan 40 biliyan arba'in ta zuwa hannuna zan shiga ƙauyuka ne in ta musu titi wallahi tallahi. sai dai kuma tsohon mataimakin mai bada shawara a karkokin shari'a jam'iyyar apc da ke mulki a jihar kaduna barista muhammad ibrahim zari ya ce idan dai maganar kokawa kan ciwo bashi ne to gwamna obasani fa ba shi da wani hurumi. malam obasani gwamnan jihar kaduna an ba shi cikakkiyar handin over a bayyana kamai da abin da aka yi da shi da wanda shi kan shi ma taimaka aka kori su shehu sani da sulhun ku yi ka kawo su don su je su taimaka a bada bashin nan ya sani kuma abin da ya bani mamaki shine wata uku na farko ya kamata ya yi wannan magana ya aka yi sai yanzu yake wannan magana shi sai yanzu ya ga girman abin da ake cirewa abin da ake magana akai shine an baka bashin nan ai kana ganin girman bashin duk bashin da aka bar mu jihar Kano ta kai bashin da aka bar mu Najeriya ne Tinubu ya taba complain akan bashi misali idan ka kawo kididdigan bashin nan da abin da ke shigowa tun lokacin da aka cire subsidy din aka cire tallafin man fetur ai kuɗi ne ya karu ma jihohi jihar Kaduna mun gano cewar a kididdiga a watan January da February ta samu 17.5 biliyan naira ka gan ka hada wajen 35 biliyan naira aka samu so in ka gani shi kan figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din sannan ka zo ka ce albashin yan jajiyar Kaduna biliyan biyar ne da digo biyu ta ina ta kai zan biliyan biyar ka dauki ma'aikata ba a mutu ba ba a ritaya ba ba ku yarda da alƙalman da ya bayar bane alƙalman suna karo da juna kai gwamna ne ba neman tausayawan jama'a ne kake so ka yi ba eh amma yana so mutane ka halin da ake ciki ka fito ka zauna ne ka natsu a waje daya ka zagaye kanka da mutane masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da ake yi a zauna a yi aiki a fuskanci jihar kamar yadda tinubu ya zauna ya fuskanci kasan baki ɗaya bai taba zama na minti ɗaya yana korafi akan an bar mai bashi ba kuma akwai bashin nan ɗimirgi an bar mashi. ashe dai da gaske ne akwai barazanar bugun bazar da bazar wasu jigajigan jami'ar dawa ta leban da aka ce wasu masu riga sun fara zaman jimami wannan tabbatar da tagagin tangarɗa da ta da gadan tuturniya kuma ya fito ne daga bakin babban magatakardan jam'iyyar Leban a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi. A ba wani matsala da muke da shi da a shi peter obi amma ba shakka a waɗanda suke tare da shi waɗanda ake ce ma obedient sun ba da gudunmuwansu amma kuma yawancinsu da dama ba 'yan jam'iyyar labour party ba ne a jam'iyyar labour party bayan rasuwan chairman na jam'iyya din an samu canjin shugabanci inda ainihin shi barista julius abule ya zama shine chairman na jam'iyya ni kuma umar faruk ibrahim mai raƙumi na zama national secretary to lokaci ya ka. karato da za mu tabbatar da cewa mun yi convention don mun cike lokacin to mun ba inec notice wadatacce mun kuma zauna mun tantauna da ainihin shi mai girma peter obi mun tantauna da ainihin zababben gwamnan mun tantauna da ainihin sanatocinmu da 'yan majalisun waɗanda muke da su mun yi convention kuma maganan cewa peter obi wai za su bari da shi da obedient wannan duk yawanci ana aran bakinsa ne ana ci mashi albasa eh ba shakka ya ce a zo a duba a yi abin da ake ce ma wai wider consultation kafin a zo a yi convention to a mun yi convention kuma da yardan ainihin shi peter obi dai da yawancin waɗanda suke goyon bayan shi ba su ji daɗin abin ba abin da ya sa kuma sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai peter obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyyan to na ɗaya wani ya shigo kawai dan ya biyo Peter Obi ya ce a za a zo ya ture mu mu zama 'yan kallo a harkar jam'iyya ai kaga bai dace ba. cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya ba kuma maganar wani babba ko ƙarami domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da takwas ne su ma su yi sallamar sakin madafin ikon da daga nan ne su ma za su saje cikin masu zaman zulumi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da na shirya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan an yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban tun da dai mu ba wanda ya kakaba mana takunkumi ni isa Lodi kara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya gaida isa da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan azumin ramadan A'udhu billah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko sunana Imam Sa'idu Dalhatu babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan titin Murtala Muhammad a cikin garin bauci jihar Bauchi Najeriya. lillah na tsayuwan wannan wata na Ramadana mai cike da alkhairai da falala. Kaɗan daga cikin falalan wannan wata na Ramadan nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa lisa'imi farhatani ya farahu huma farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su daya lokacin da ya zo bude baki zai ji daɗin cewa ya yi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman ya. yardan Allah da wannan abin babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka sami cikin jin daɗi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba na yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin cikin da zai yi shine lokacin da zai gamu da ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul kudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kaɗai na ɗauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matukar ɗayan ku zai bar abincinsa ya bar abin ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya a kai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan ramadan da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takaice to ibrahim a takaice ya faɗa wa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa har idan isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin amurka a yakinta da hamas to zai buƙaci za ta buƙaci ta samar da sabbin matakan da za su baiwa fararen hula da ma'aikatan jin kai da ke ƙoƙarin kai musu abinci kariya kwanaki bayan da dakarun isra'ila suka yi lugudan hare-hare ta sama da ya yi sanadiyar kisan ma'aikatan jin kai bakwai fadar white house ta ce biden ya jaddada wa shugaban na isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinkai sannan ba za mu amince a ci gaba da wannan yanayi na bukatan jinkai da ake ciki ba. jami'an ukraine sun faɗa jiya alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki da rasha ta kai cikin dare ya kashe akalla mutum hudu sannan wasu sha biyu sun jikkata a birnin kharkiv da ke gabashin kasar magajin garin kharkiv igor terahov ya ce jirage mara matukan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama harin ya yi sanadiyar katse wutan lantarki ga mutum 350 da ke zama a yankin ya kuma buƙaci dukkanin jakadu su baiwa ƙawayen ukraine baki domin samarwa ukraine da samarwa ukraine na'urorin kariya masu inganci sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya alhamis cewa akwai buƙatar a baiwa ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen kasashen neto a sa'ad da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair dan mutan Suda ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima wassalam.